يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يا شدا رانا الجمعة شدا قوات رمضان hijira tana da shekara 1429 daidai da biyar ga watan tara shekara ta 2008 za mu tashi tafsirinmu insha Allah daga kan aya ta 235 da suratul baqara wala junaha alaikum ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم har yanzu dai Allah maɗaukaki yana magana ne a kan hukunce-hukunce da suka shafi zaman aure. A cikin ayoyin da suka gabata mun ji bayani game da dokokin saki a karantarwa musulunci. yanda saki yake kasancewa da yanda ake mayar da mata da dokoki da suka shafi reno shayar da yaro abin da ya danganci hukunce-hukunce na zaman aure tsakanin mutum da matansa da kuma 'ya'yansa abin da ke zama wajibi uba ya kula da shi ta wajen ciyarwa da suturta iyalinsa da ba ta wurin zama ita kuma matan nashi abin da ke zama wajibi a kanta na yin idda a bayan rabuwanta da miji da kuma yin takaba ga wacce mijinta ya mutu waɗannan ayoyi da suka gabata sun gabatar da bayani akan waɗannan matsalolin daga kan wannan aya Allah maɗaukaki ya ɗauko magana akan matsala ta nemar mace da take cikin idda mace tana cikin idda wani ya neme ta da aure wannan aya aya ta 235 tana magana ne musamman akan wannan matsala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani mai tsawo a cikin wannan aya game da hukuncin neman mace da take cikin idda. yace wala junaha alaikum ma arrabtum bihi min khitbatin nisa babu laifi gare ku game da kalma da kuka gindaya min khitbatin nisa kalmar da ta shafi neman mata hira da mace da take cikin idda au aknantum fi anfusikum ko ma kuka ɓoye soyayyar ku gare su a cikin zukatanku alim Allahu annakum kunna. Allah ya sani lalle za ku yi hiran su walakin la tuwa'iduhunna sai dai kada ku yi alkawarin aure da su walakin la tuwa'iduhunna sirran kada ku yi alkawarin aure da waɗannan mata da suke cikin idda kada ku yi alkawari da su a boye illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai faɗin magana da za ku faɗa magana ce sananniya wacce ba ta saba ka'ida ba wala ta'zimu uqdatan nikah kuma kada ku kulla kada ku wato ku yi yunkuri akan ɗaura aure hatta yabluga alkitabu ajalahu sai fa mace ta isa ajalin fitanta daga idda wa'lamu kusani sani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu Allah yana sanin abin da yake cikin rayukanku don haka ku yi hattara wa'lamu annallaha ghafurun halim kuma ku sani Allah mai yawan gafara ne Allah mai hakuri ne wato game da neman mace da take cikin idda idda ya kasu kamar kashi uku a bayanin malamai idda ya kasu kashi uku misali da maganar al a nasa tafsiri mujallar na biyu a mujallar na uku shafi na ɗari da sittin da biyu ya ce malamai suna cewa inna khitbatan mu'taddati tanqasimu ila salasati aqsam neman mace da take cikin idda yana da hukunci kashi uku akwai mace ta ta tasrihan wa ta'ariba matan da an haramta ka neme ta nema a bayyane ko kuma ma a fakaice nema a bayyane ko a fakaice akwai matan da in tana idda haramun ne ka yi mata irin wannan neman haramun ne ka neme ta a bayyane bi ma'ana ka bayyana nemanta ta haka kuma ɓoye neman nata kashi na biyu wa tubahu tafrihan tasrihan wa ta'riba akwai matan da halal ne ka bayyana nemanta a ɓoye kuma halal ne ka bayyana ma a fakaice mace na farko haramun ne ka <clears throat> bayyana nemanta hakanan kuma haramun ne ka neme ta a fakaice mace na biyu halal ne ka neme ta a bayyane kuma halal ne ka neme ta a fakaice sai ya ce mace na uku ita ce wa ta harumu tasrihan la ta'riba haram ne ka bayyana neman ta amma babu laifi don ka neme ta a fakaice don haka mata kashi uku suke tattare da neman su in suna cikin idda akwai wacce haramun ne a bayyana nemanta kuma haramun ne a neme ta ma a fakaice wacce ce kenan sai ya ce firraji li ghairi zawjiha mace ce tana tana da aure sai mijin ya sake ta saki na farko ko saki na biyu wannan matan haramun ne wani mutum ya bayyana nemansa gare ta ko kuma ma ya neme ta a fakaice haramun ne saboda ba ta fita daga haddi na mallakar wancan mijin nata sai ta gama idda haramun ne mutum ya bayyana nemansa ga mace da wani ya sake ta saki na farko ko na biyu kuma ko da a fakaice ne haramun ne فيحرم على الإنسان أن يخطب الرجئية لا تصريحا ولا تعريضا mace ta biyu wacce halal ne a bayyana nemanta kuma halal ne a neme ta a fakaice ita ce matan da mijinta ya sake ta saki na farko ko saki na biyu ba a kai saki na uku ba ita wannan mata daidai ne mijin ya bayyana nemanta ko kuma ya neme ta a fakaice bi ma'ana ya gyara aurensa kenan tunda matar shi ce ya sake ta saki na farko ko saki na biyu ba ta fita idda ba halal ne gare shi ya bayyana mata cewa yana fason a koma a zauna lafiya kuma halal ne gare shi ya neme ta ɗin a fakaice tunda dai matarsa ce ba ta gama fita idda ba mace ta uku wacce ya haramta a bayyana nemanta amma babu laifi a neme ta a fakaice ita ce matan da take idda na mutuwa bi ma'ana tana cikin takaba mijinta ya mutu matan da mijinta ya mutu tana cikin takaba wannan matan tubahu ta'riban la tasriha halal ne a bayyana ne a neme ta a fakaice amma haramun ne a bayyana nemanta sai ta gama idda don haka matan da Allah matsaukaki yake magana a kanta a nan mace ce wacce take cikin idda na ta kaba. Allah ya ce wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa an haramta muku ku bayyana neman ku ga mace wacce take cikin idda amma babu laifi don kun neme su a fakaice shine arrabtum bihi min khitbatin nisa kun gindaya musu wata kalma da take nuna ishara cewa kuna da bukatan ku aure su a fakaice wannan babu laifi au aknantum fi anfusikum ko ma kuka boye a cikin rayukanku wato wannan aya ta kunshi hukunce-hukunce da dama kuma duk sun shafi neman mace ne a cikin idda da farko Allah matsaukaki ya tabbatar mana cewa halal ne a nemi ita mace da take cikin iddan ta kaba a fakaice wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa babu laifi gare ku don wata kalma da kuka gindaya wa mace da take cikin idda malamai sun yi maganganu da yawa akan wace irin kalma ce ake gindawa mace wace Allah ya ce babu laifi a gindaya wa mace tana cikin idda a takaice aka ce kalmar da mutum zai faɗa ita matan ta gane ana son ta ne da aure amma ba a fito fili an nuna auren ake nufi ba Allah ya haranta maka in dai mace tana cikin idda ka neme ta amma irin wannan mata da take idda na mutuwa mijinta ya mutu tana ta kaba babu laifi ka bijiro wata kalma gare ta wacce za ta yi ishara ga matan cewa fa kana nan kana jira babu laifi abinda Allah ya haramta shine a fito karara a nemi wannan mata tana cikin idda bata gama ta kaba ba ibn arabi Allah ya masa rahama a littafinsa ahkamul qur'an mujallad na farko shafi na 236 ya kawo labarin sakina bintu hanzala sakina bintu hanzala wata malama ce tana cikin mata na zamanin farko waɗanda aka shaidi iliminsu sakina bintu hanzala tabi'a ce muhaddisa malamar hadisi ce mijinta ya rasu a lokacin da mijinta ya rasu tana cikin takaba sai ga abu ja'far ya taho da bukatan ya neme ta da aure da kanta ta bada labari wanda ibn al-arabi ya ɗauko maganar yasa a cikin ahkamul qur'an mujallar na farko shafin 236 asali labarin hadisin al-imamu dara qutni ne tace da khala alayya abu ja'far abu ja'far sai gashi ya shigo min abu ja'far din jikan Husaini ne wato sunansa Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Hussein jikan Husaini ne jikan Annabi Muhammad wato jikan Al-Husain sunansa Abu Ja'far ana masa alkunya Abu Ja'far sunansa Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib kuma uwarsa sunanta Ummu Abdullah binti Hassan bin Ali bin Abi in ka bi ta gaba jikan annabi ne ka dawo ta baya ma jikan manzon Allah ne babu surki jinin annabi Muhammad ne uwarsa wato ta fito daga tsatson alhassan bin ali babansa ya fito daga tsatson alhussein bin ali da alhassan da alhussein ai dukkansu jikokin annabi muhammad an haife shi hijira na da shekara arba'in da hudu ah, bayan rasuwar annabi muhammad kai bayan rasuwar manzon allah da shekara arba'in da hudu aka haife shi amma ya tarar da wasu sahabbai kamar Abdullah bin Abbas, Ummu Salama, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah Abu Sa'idin al-Khudri. Dukkansu suna da rai a lokacin da ya girma, ya yi karatu a wajensu. Ya yi karatu a gaban waɗannan sahabban na annabi sallallahu Alaihi wasallam. Sai gashi ya shigo ma ita Sakina bintu Hanzala, ya ce mata ya binta Hanzala. bayan ya shigo yace yake yar hanzala kad alimti qarabati min rasulillah kin dai san asali na kusancin da nake da shi ga annabi Muhammad kin dai sai wa haqqa jaddi Ali kuma kin san hakkin kakana sayyiduna ali kin san matsayina ta wajen dangantaka da annabi Muhammad kuma kin san darajan kakana sayyiduna ali mai matsayinsa a tsakanin sahabban manzon Allah kin dai sani sai ya shiru abinsa kin san asali na kin kuma san darajar kakana sai ta yi murmushi ce gafara laka aba jafar Allah ya maka gafara takhtubu ni fi iddati ka zo kana nema na ina cikin idda wa anta yu'khazu anka alhali kana malami ana zuwa daukan karatu a wajenka Allah ya hana a nemi mace tana cikin idda sai ce awa kad fa'altu ashe hanna kai ga bayyana ma idda eh, neman nawa sai <laughs> a ni ai ban zaton neman har ya fito ba hmm? <laughs> Allah ya ce wala junaha alaikum fima ma arrattun bihi min khitbatin nisa babu laifi dan kun dan tallata wata kalma kun bijiro wata kalma na neman mata suna cikin idda ni ban san abin ya wuce bijirowa har ya fito fili ba innama akhbartuki bi qarabati ni kawai abin da nazo shine in baki labarin asali na ni ne asali ne yana eh, da asali da manzon Allah wa mawdi'i min ali kuma in gaya miki ga irin matsayin da nake da shi wajen tarihin sayyiduna ali kowa ya san shi dai a tsakanin sahabbai iyakan abin da ya kawo ni kenan idan ku abin da na yi laifi ne to bari baki misali wa kadda dakhala rasulullahi ala ummi salama manzon Allah ya shiga gidan ummu salama wa hiya mutaayyima a lokacin nan tana takaba min abi salama bayan mutuwar mijinta abu salama kala a lokacin da ummu salama take cikin idda tana ta kaba manzon Allah ya shigo wajenta qala sai yace ce ma ummu salama laqad alimti anni rasulullah ummu salama ke riga kin dai san ni manzon Allah ne <laughs> kun ga Abu Ja'far yana nuna mata in ma kuskure ne to kakanta da shi ya fara laqad alimti anni rasulullah rasulullah annabi yace mata ummu salama to kin dai sani ne annabin Allah yanzu a doron kasa babu manzo sai ni ko wa khairatuhu kuma babu dan adam da aka fi zaba a cikin mutane sai ni duk dan adam ba wanda ya kai ni daraja a wajen Allah kuma ni dan sakon Allah ne wa mawdi'i min qaumi kuma in kika ajama batun manzanci da matsayina a wajen Allah a koma cikin jama'ata ki yi tambaya waye Muhammadu an san ni mai amana ne kaga dai bai fito ya ce ina son ki da aure ba ko to haka yake nufi sai ka yi shi a fakaice ne Abu Ja'far yake nuna cewa abin da ya aikata ba laifi ba ne don ka tallata wata kalma wacce za ta nuna manufarka babu mamaki in ka yi jinkiri tana gama idda sai labari shine bari ka sa naka ka dan sa naka bukatan kafin dai a gama idda a yi tunani malamai sun ce wannan dama da Allah ya bayar akwai hikima a cikinta yana sassauta wa mace da take cikin takaba damuwa wata hudu da kwana goma din nan tana zulumin rabuwa da mijinta tana tunanin anya kuwa rayuwarta za ta yi nagarta nan gaba shine sai Allah ya dan sassauta ma al'amarin ta yace ana iya neman ta neman nan ba kai tsaye ba a dan gindaya mata wata kalma kaga an dan cire mata damuwa na wani lokaci abu na biyu Allah madaukaki yace au aknantum fi anfusikum babu laifi dan kun boye sha'awar wata mace da take cikin idda ku boye sha'awar a cikin rayukanku Allah ba zai kama ka da laifin abin da ka ɓoye a zuciyarka ba sai dai abin da ya bayyana babu laifi don kun ɓoye sha'awar aurensu a cikin rayukanku don ka yi ta tunani kana son wance babu laifi na uku Allah maɗaukaki ya ce la haraja fil muhadasa kai hira ma da za ku yi tsakanin juna game da wata mace da take cikin idda babu laifi a kai alimallahu annakum satadhkurunahunna Allah ya sani za ku yi hiran saboda dan adam tara ne kai wane anya ko matar wane da ya rasu din nan ni fa ina ganin za fa a yi da ni Allah ya san za ku yi hira ashe dan ka hira game da matar wani da take cikin idda iddan nan na mutuwa Allah madaukaki ba zai kama ka da laifi a kai ba sai dai abu na hudu Allah ya haramta yin alkawari da ita wannan mata walakin la tuwa'iduhunna sirran kada ku yi alkawari da su a ɓoye misali ka zo ka ce mata idan iddanki ya ƙare zan aure ki alkawari kake ko kimin alkawari bayan kin gama idda za ki aure ni haramun ne mutum ya bayyana soyayyarsa ga ita wannan mata ko kuwa neman shi halal ne ka bijiro da sha'awar ka a fakaice shine abin da Allah yake cewa fi ma arrabtum bihi min khitbatin nisa bijirowa wata kalma wacce za ta nuna kana da sha'awa nan babu laifi amma ka nuna sha'awar ka a fili har ka kai ga yin alkawari wannan haramun ne illa an taqulu qawlan ma'rufa sai fa in abin da kuka faɗa magana ce sananniya wacce Allah madaukaki ya faɗa kada a kai ga bayyana soyayyan a dai bayyana wata kalma da za ta ishara game da sha'awar da mutum yake na auren na biyar Allah ya haramta a ɗaura auren mace tana cikin idda wala ta'zimu ta nikahi hatta ya bulugal kitabu a jalahu. abu na biyar kenan da Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya haramun ne a ɗaura auren mace tana cikin idda haramun ne domin akwai masu ganganci akwai waɗanda suke da ganganci akan samu ta sashin maza kuma ana samu ta sashin mata mace da take ha'inci wajen bayyana iddanta ta yi ƙarya ta gama idda alhali ba ta gama ba ana samu ta sashin mata kuma akan samu ta sashin maza mutumin da zai nemi mace a cikin idda ko ma ya kai ga aurenta Allah ya haramta wala ta'zimu uqdatan nikahi kada ku himmantu game da ma ɗaura auren ba a ce ma kar ku ƙulla auren ba kada ma ku yi yunkurin ƙullawa in ji Allah maɗaukaki don haka al'imamu malik daga cikin malamai na farko babu malamin da ya kai shi tsanantawa idan Allah ya hana abu to malik ya fi kowane malami tsananta hane game da wannan abin shi yasa masabarsa take amfani da sabbin zari'a kan da garki ba Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi ba kada ma ku yi yunkuri za ku kulla auren ba a ce kar ma ku kulla ba kada ma ku yi yunkurin kulla aure akan haka jagoran al'imamu malik shine sayyiduna umar galibi za ka samu hukunce-hukunce na mazhabar malikiya ba sa kauce ma salon mulkin sayyiduna umar bin khattab babu wanda ko bai san sayyiduna Umar ba wajen tsanantawa game da riko da sunnar Annabi Muhammad to al-Imam Malik ya bi sawunsa a zamanin sayyiduna Umar aka samu wani mutum da ya nemi mace tana cikin idda ya nemi mace tana cikin idda bayan al-Imam Malik ya ɓata auren <clears throat> sannan kuma ya haramta ma wannan mutumin auren matan har abada Allah fa yace wala ta'zimu uqdatan nikah kada ku yi ma yunkuri <clears throat> za ku kulla auren wannan mata hatta ya bulugal kitabu ajalahu sai fa wannan mata littafin sakinta ya kai sa ya kai sa wato ta kai lokacin fita idda don haka fahimtar al'imamu malik da a ce mutum zai nemi mace tana cikin idda Ada, fil idda wa nakaha ba'daha ya neme ta a cikin idda ai haramun ne ko sai dai kuma ba a ɗaura auren ba sai da ta gama idda <clears throat> Allah ya haramta a bayyana nema a lokacin da mace take cikin idda shi wannan mutumin sai ya bayyana nemansa ba a ɗaura auren ba sai ta gama idda sai aka ɗaura shine imamu malik ya ce to shi a fahimtarsa wannan auren <clears throat> ya yi amma dai abin da aka fi so shi ne a ɓata auren ya sake zuwa ya neme ta bayan ta gama idda sannan a ƙulla sabon aure wanda ya dace da sunnar annabi Muhammad. almajiransa ko suka tsananta suka ce mu a fahimtar mu malam ya ɗan sassauta ne wanda ya neme ta tana cikin idda ba a ɗaura auren ba sai da ta gama idda auren ya haramta in ji almajiran al'imamu malik idan kuwa a cikin idda ne aka kai ba ƙulla aure idza nakaha fil idda wa bana har ya kai ga an daura auren bata gama iddan ba ta tare wannan mutumin ya tara da ita to wancan hukunci da sayyiduna Umar yayi a zamanin sa shine al-Imam Malik ya dauka Malik ya ce lam yankiha abadan har abada wannan mutumin ba zai aure ta ba haramun ne za a ɓata auren sannan kuma har abada an haramta ma wannan mutumin aurenta ba al'imamu malik kadai ba mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal kenan kuma fahimtar malamin al'imamu malik din al'imamu sha'abi kenan hukuncin da sayyiduna umar ya yi a zamaninsa me yasa malamai suka ɗauki wannan hukunci haka hukunci mai tsanani ka nemi mace a cikin idda aka ɗaura auren a cikin iddan kafin ta gama iddan ta tare har mutum ya tara da ita Malik, al'imamu Ahmad, al'imamu Sha'abi sun ɗauki hukuncin da Sayyiduna Umar ya yi cewa wannan mutumin aurensa bai inganta ba kuma har abada haramun ne a wuri wannan mata. Me yasa? Sun yi amfani da kiyasi duk da shike shi Sayyiduna Umar ya yi amfani da abin da ake cewa almasalihul mursala maslaha matukar ba an hana mutane irin wannan ba ta. za a wayi gari matan ma ba su yin idda kamar yadda Umar ya yi hukunci akan mutumin da yake sakki uku a kalma guda saboda horo gare shi haka nan ya yi hukunci ga mutumin da ya auri mace tana cikin idda yace har abada ya haramta masa aurenta sun yi kiyasi ne ana cewa wanda ya gaggauta zuwan abin da Allah ya jinkirta masa uqiba bi hirmanihi sai a yi masa uquba a haramta masa samun abin ka'ida ce ta malaman usul wanda ya gaggauta zuwan abin da Allah ya jinkirta to uqubarsa shine a haramta masa samun abin yaya misalinsa yake kamar mutum ne yana da uba a bisa ka'ida ta musulunci idan ubansa ya mutu ai zai yi gado ko Allah ya jinkirta samun gadon shi sai ubansa ya mutu sharaɗi kafin ya samu gado sai ubansa ya mutu kenan Allah ya hukunta masa samun gado amma fa an jinkirta zuwan gado sai fa uban ya mutu kafin ya samu shi sai ya ga lokacin zai yi tsawo Dan haka sai ya ɗauki makami sai ya kashe uban kun ga ya gaggauta zuwan abin da aka jinkirta ko to hukuncinsa shine an haramta masa samun abin da da aka jinkirta zai samu inda ya yi haƙuri wannan haka yake a karantarwar annabi muhammad duk wanda ya kashe wani bai gadonsa idan ɗaya ya kashe ubansa bai gadon shi ya gaggauta zuwan abin da Allah ya jinkirta don haka Allah ya haranta masa samun wannan abin to haka wannan mutumin Allah ya hukunta maka cewa ita wannan mata da take cikin idda Allah ya halatta maka ka aure ta amma fa sharaɗin aurenka da ita an rataya shi a kan sai ta gama idda kenan dole ka yi haƙuri sai ta gama idda kafin ka aure ta to tun da ka gaggauta zuwan abin da aka jinkirta maka shine malik yake cewa daidai ne a haramta maka samun wannan abin har abada tunda har ka auri wannan mata tana cikin idda ka kasa hakuri ta gama idda to haramun ne ka aure ta kuma har abada kaga wannan hukunci ne wanda kiyasin sa ya tafi daidai babu ko shakka to amma duk da haka malaman sunna basu goyi bayan abinda al-Imam Malik ya tafi a kansa ba mafi yawa haka nan kuma hukuncin da Sayyiduna Umar din yayi da yawa malamai ba su yarda da haka ba ka duba nailul autar littafin al-imam shaukani mujallar na shida shafi na 154 waqtalafu hal tahillu lahu ba'da zalika malaman sunna suna cewa an ah, na'am babu shakka abinda wannan mutum ya aikata haramun ne Allah ya haramta a nemi mace tana cikin idda wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalahu Allah ya haramta a ɗaura auren mace da wani mutum tana cikin idda haramun ne wanda ya aikata ya yi haramun wannan babu saɓani a kai sai dai kuma tun da ya yi haramun shin bayan ta gama idda ɗin haramun ne ya aure ta ko kuwa halal فقال مالك والليث والأوزائي لا nikahu نكاحها بعد الإمام مالك da al'imamu laif sa'ad bin laisi al-imam al-auza'i waɗannan malamai suka ce haramun ne wannan mutumin ya aure ta a bayan haka wa qala al-baquna amma sauran malaman sunna kaf suka ce bal yahillu lahu idan qabbatil iddatu an yatazawwajaha halal ne wannan mutumin ya auri wannan mata bayan iddanta ya kare kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci halal ne ya aure ta abin da ya aikata da haramun ne amma haram din nan bai haramta masa samun halal asali halal ne ya auri wannan mata da ya yi haƙuri lokacin ta gama idda tunda da ya neme ta tana cikin idda ya aikata haramun aikata haram da ya yi ba daidai bane a masa uquba a ce an haramta masa auren wannan mata wa tafsirul munir mujallal na farko shafi na 751 malamin yace in annaha ta harumu asali wannan matan bata haramta gare shi ba illa an ya koma dalilin alal hurma wanda ya ce wannan mata ta wajibi ne ya kawo hujja min Allah aw sunnatin aw ya kawo ayar alqur'ani ko ya kawo sunnar manzon Allah ko fahimta ta malamai walaysa fil mas'alati shay'un min hadha ba za ka samu ayar qur'ani da ta haramta ma wannan mutumin auren ba abin da ya aikata babu shakka yayi harama. Allah ya haramta a nemi mace tana cikin idda shi yayi nema kaga yayi harama. amma dan ya aikata haram sai a haramta masa auren matan har abada ina ayar qur'ani ko hadisin annabi muhammad ko haduwar fahimtar malaman sunna ba za ka taba samu ba don haka sayyiduna umar a lokacin da ya wannan hukunci wa qad unkir umar malamai a wannan zamani sun yi ta a kansa ba a bar shi ba ina hujjan haramta ma wannan mutumin auren wanda na'am abin da ya aikata ya yi haramun to amma ina hujjan haramta masa aurenta malaman hadisi ma suna musanta labarin da ake bayar da umar suna cewa hadisin mun yana da illa bare kuma akwai riwaya da aka samu daga masruk Allah ya ji kansa wannan malamin yana cewa inna umar raja'a an zalika daga baya Umar ya gane kuskurensa ya janya wancan hukunci da waje laha muhurha daga baya sayyiduna Umar ya janya hukuncinsa na haramta ma wannan mutumin auren wannan matan har a baya Umar ya gane kuskurensa ya janya wannan hukunci sai ya ce wajibi ma wannan mata sadakinta domin duk sa'ilin da aka samu wani aure da aka yi shi a matan tana cin sadaki. wannan aure an yi shi ne akan kuskure don haka wajibi ne a bata sadaki waja'alahuma yattami'ani sannan Umar ya yi hukunci cewa daidai ne wannan mutumin ya aure ta a bayan ta yi iddan don haka al-Imam al-Qurtubi in ka duba tafsirinsa al-Imam yana cikin fitattun malamai da aka yi masana mazhabar al-Imam Malik al-Imam in kana neman ma a tsawon tarihi da aka yi masu bin mazhabar malikiya kuma masana fitattu shahararru to dole ka sa al-imam a cikinsu. don haka a tafsirinsa al-imam lokacin da ya kawo ga wannan aya shi da kansa al duk tsananin kaunarsa ga mazhabar malikiya yake cewa جعل القرطبي رأي عمر مع الجمهور الذين bi بإجماع ulama ala أنه al-imam al-qurtubi ya saka fahimtar umar tare da malaman sunna idan kana kafa hujja da cewa ai umar ya taba hukunci ga wani wanda ya nemi mace tana cikin idda sai da na umar ya masa hukunci cewa har abada ba zai aure ta ba to daga baya umar ya janye don haka karka dogara da maganar umar tunda daga baya umar ya janye ya koma wa fahimtar mafi yawan malaman sunna don haka dogara da aikin Umar a wannan matsala kuskure ne tunda shi kansa Umar din ya janye al-Imam Qurtubi yake kafa hujja da cewa ai Umar ya je shan fatawar da ya bayar har ma malaman sunna gaba ɗaya lauzana bihada a ce mutum zai yi zina da ita ne ba ma neman ta yayi a cikin idda ba zina yayi da ita lam yahrum alaihi tazwijuha ba haramun bane ya aure ta domin zina bai haramta maka auren mace فكذلك وطئه إياها في الإدة don haka aurenta da yayi tana cikin idda bata gama ba har ya kai ga jima'i da ita da yi kafin ta gama idda wannan bai haramta masa ya aure ta bayan ta gama iddan daga baya wannan ita ce fahimtar sayyiduna Ali bin Abi Talib fahimtar Abdullahi bin Mas'ud fahimtar bin Al-Hasan Al-Basri al-Imam Al-Qurtubi duka ya kawo a tafsirinsa mujalladi na biyu shafi na 165 don haka babu shakka abu na biyar da ya kamata mu lura Allah ya haramta wa musulmi ya nemi mace tana cikin idda haramun ne kula na shida Allah ya mana gargadi a ƙarshen ayar wa alamu ku sani ya ku musulmai anna Allah ya alamu ma fi anfusikum Allah yana sanin abin da ke cikin rayukanku tunanin da kake yi naka nemi ne Allah ya sani tunanin da kake yi naka nemi mata tana cikin idda Allah ya yana da kyau musulmi ya kwanda sani cewa zuciyarsa ba ta ɓuya ba ga Allah kuma ta ku sani kun ga wannan magana da Allah ya kawo a ƙarshen ayan nan magana ce mai tsanani ga mai isa an yi maganganu da farko Allah ya ce babu laifi ku dan gindayo wata kalma ga matar da take cikin idda na nuna sha'awar ku game da aurenta Allah ya nuna babu laifi dan kun yi tunanin zuciya na sha'awar wannan mata Allah ba zai kama ku da laifi a kai ba Allah ya ce babu laifi don kun yi hira da juna kun tattauna matsalar auren wata mace ba idda ba in dai ba da ita ake maganan ba babu laifi Allah matsaukaki ya haramta muku ku bayyana nema ga wannan mata kuma Allah ya haramta a ɗaura aure a cikin wannan idda sannan a ƙarshe sai ya ce to ku sani Allah fa ya san zukatanku kaga magana tana da tsanani wa'lamu anna allaha ghafurun halim sai kuma yace kuma ku sani Allah mai yawan gafara ne Allah mai hakuri ne Allah ka gafarta mana mu مجيء لا جناح عليكم لا جناح alaikum طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرضوا لهن فريضة متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مسوهن أو تفرضوا لهن فريضة باب لهي don kun saki mata kafin ma ku kai ga jima'i da su aw tafridu lahunna fariba ko kafin ku yanke musu sadakin da za ku ba su wa hunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan alal muhsinin ku yi musu kyauta waɗannan mata da kuka rabu da su kafin su tare kyautan nan ba a kimanta yawan abin da za ku bayar ba mawadaci ya bayar gwargwadon wadatarsa matalauci ya bayar gwargwadon talaucinsa amma wannan kyauta da aka ce ku ba matan da kuka sake su kahin masu tare haƙƙan alal muhsini na tilas ne ga masu kyautatawa a musulmai da suke riko da karantarwar annabi muhammad babu laifi don kun saki mata kafin ma su tare kafin ku yi jima'i da su da farko abin da ayan take karantar da mu kenan la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna bi ma'ana la junaha alaikum an tallaqtumun nisaa babu laifi don kun saki mata kafin ma su tare Allah ba zai kama ka da laifi ba ya auku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. illa abin da Allah ya hukunta shi ne idan ka saki mace kafin ta tari ko kafin ka kai ga jima'i da ita to wajibi ne ka yi ma wannan mata kyauta tunda bata ci sadakinta ba ba a yanka mata sadakin ba ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata da ake kiranta asma'u Bintu nu'man wato akwai mata da yawa waɗanda annabi ya aure su amma ba su tare ba auren ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wasu mata kafin su tare ko kuwa kafin annabi ya kai ga jima'i da su auren ya mutu Allah ya sani abin yana iya aukuwa saboda kana iya auren mutum mace kuma Allah maɗaukaki ya zan bai daidaita halittar ku ba kai baka da sha'awar irinta baka sani ba kuma sai da ta tare haka na faruwa Ka yi hange ne baka san wannan mata haka nan take ba bayan ka aure ta ta tare kawai sai ka tarar da abin dai ba hakan yake ba don haka al'amari na saki ba shi da lokaci yana iya kasancewa kafin mace ma ta tare ko kuwa bayan ta tare kafin mijin ya kai ga jima'i da ita ko kuma bayan an zauna shi saki bayi da lokaci in dai an samu dalilinsa to babu laifi in ji Allah madaukaki ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya auri wata mata da ake kiranta asma'u Bintu nu'man ubanta mahaifinta ya tallata ta ga manzon Allah abu ne mai kyau kai tallan ƴarka ga mutanen kirki babu laifi ba abin kunya ba ne kayi koyi da annabi kayi koyi da sahabbansa ka nema wa ƴarka. ko ka nema ma wata naka mijin da za ta aura na kwarai babu laifi don kayi sha'awar haka ɗin. ko ba sharaɗi ba ne ya zama shi wanda kake sha'awar ya auri yarka din ya aura kana iya kai masa tallan ya ki aura abin da ya faru kenan da asma'u bintu nu'man babanta babban mutum ne ya zo ya samu annabi ya rasulallah ga wata yatawa ina da sha'awar a ce ka aure ta manzon Allah shi kenan ya yarda an daura aure to zangabo irin nashi kaga yarinyar nan duk cikin ƴaƴana babu yadda tun da aka haife ta har zuwa yau bata taba ciwo ba sai ita sai annabi ya ce mali hazihi inda Allah min khairi wannan ƴata ka bata da alkhairi a wajen Allah wa tallaqaha manzon Allah sai ya ce ku je ku shirye kayanta ta koma gida ba a ma tare ba don haka surutu ba shi da kyau labarinta yana cikin al littafin ibn Qutayba shafi na 139 an yi auren ka taho kana surutu hmm? bata taba ciwo ba rashin ciwon nan kuma illa ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda Allah ya fi so shi ya fi gwada shi mutumin da ya fi kowa samun jarabawa shi ne wanda Allah ya fi so don haka yasa annabawa suka fi yawan samun bala'i rashin lafiya ba ƙiyayya ba ce daga Allah soyayya ce domin duk sa'ilin da ɗan adam ya kamu da jinya numfashin da yake yi ya sheki numfashi ya fitar hakanan Allah yake share mazunubi kuma Allah yakan tsananta cutarwa ga bawansa saboda a kiyama bawan nasa ɗin nan ya wuce aljanna ba tare da tuhuma ba. Da shi wannan mutumin rashin sani ya ɗauka alhairi ne, lam tamrib ba ta taɓa ciwo ba. Wato tana da lahiya ba ta da laulayi, manzon Allah ya ce mali hazihi inda Allah min khairi, a wajen Allah kuma ba ta da alkhairi. wanda Allah zai ta tura maka lafiya babu ciwo ai ta baka kuɗi kana samu babu rashi kai ta ganin alhairi babu sharri to fa ana jima tsoron ko lahira kake cinyewa a duniya mata ta biyu ita ce amratu bintu yazid annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2254 sahihu uh, sunan ibn majah hadisi na da sunanun nasa'i da sunan kubra na al-imam al manzon Allah ya aure ta babu shakka bayan an gama auren sannan aka kawo masa labarin tana da an same ta da fari bi ma'ana a jikin fatanta kenan ana tuhumar ko tana da cuta ma irin da kuturta wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta kafin mata tari ashe kenan kana iya hattara lokacin da aka ce mace tana da wani ciwo da ba za ka iya haƙuri da shi ba malamai sun ce babu laifi don mutum ya nemi rabuwa da iyalinsa ko da an ɗaura auren ne a bisa ga wannan dalilin ake cewa ko da cuta ce ta hiv ta bayyana ga miji ko mace ɗayansu yana da damar ya nemi rabuwa bai saba makarantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba, saboda wannan cuta za ta kawo naƙasu game da jin daɗi na zaman aure. Allah kuma bai yarda wani ya wahala ba. Amma idan akwai amincewa sai a zauna da mara lafiya ɗin, babu laifi. In babu amincewa sai a rabu, don haka manzon Allah ya saki wannan mata. Gaskiya matan da annabi ya aure su. daga baya ko dai labari ya iso masa ko kuma shi ɗin da kansa ya gari suna da alama ba ma tabbaci ba na cutan kuturta manzon Allah ya sake su suna da yawa ba ma kai ga tarewa ba bare annabi ya jima'i da su akwai asma'u bintu ka'bin asma'u bintu ka'bin malaman tarihi gaba ɗaya sun tabbatar da labarin ita wannan mata babu shakka annabi ya aure ta manzon Allah ya aure ta to ka san mutane iri-iri ne akwai wanda ya saba da al'isti'aza neman tsari ko gabansa ne ya faɗi sai ya ce a'uzu billahi maimakon ba a'uzubillahi billahi zai faɗa a wannan mahallin ba ko a lokacin da hankalinka ya tashi akwai lokacin da ake cewa a'uzu billah akwai lokacin da ake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai abin da in ya same ka zaka ce subhanallah akwai abin da in ya same ka zaka ce Allahu akbar ita wannan mata ta ya saba mata da al-isti'aza neman tsari bayan ta tare annabi ya taho zai taba jikinta sai ta ce a'udhu billahi sai manzon Allah ya ce la laqabista izti bi azimi lalle kin nemi tsarin babba wanda yin an nemi tsaro da shi ana samu manzon Allah ya ce tara a ce a'udhu billahi minash shaitan sai gashi a'udhu billahi ya koma ga annabi manzon Allah ya ce je ki gida hadisin yana cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim na hudu shafi na 34 da al-isti'ab na ibn abdul barri mujallal na hudu shafi na 1788 mace ta hudu ita ce sana bintu asma bin salti sana sunanta kenan suna ne mai asali sinun da fatha nunun da fatha sai alifun madda sana manzon Allah ya auri wannan mata ita wannan mata malaman tarihi sun rike labarinta da kyau saboda abin da ta yi ba a taba samun mai yin irinsa ba ba a taɓa samun wanda ya irinsa ba saboda tsananin son da take wa annabi Muhammad lamma balaga ha anna rasulullahi ha lokacin da labari ya iso mata cewa annabi dai ya aure ta surrat bi zalika hatta matat min alfarahi sai ta faɗi ta mutu labari ya iso an ɗaura aurenta da manzon Allah sai ta faɗi kawai farin ciki hatta mutu zaman kuma sai an je aljanna duba al-isaba mujallal na bakwai shafi na hudu. sannan akwai mace ta biyar ita ce sharafu bintu khalifa sharafu bintu khalifa ‘yar uwar dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi ana cewa cikin sahabban annabi muhammad babu mai kyau kamansa yana da tsananin kyau to ‘yar uwarsa kanwarsa ita ce sharafu bintu khalifa manzon Allah ya aure ta labarin yana cikin al-istiab mujallal na hudu shafi na 1868 annabi ya kira Aisha ana cewa cikin matan manzon Allah babu yarinya sai Aisha manzon Allah ya kira Aisha ya ce mata ga wata mata ina da buƙatar aurenta amma ina son ke ce za ki je ki duba min ita Allah ka ba mu hali irin na mutanen farko tabɗe uwar amarya aka kira ta je ta duba waccan mata da ake son za a aura kuma wan matan a wannan lokaci ana cewa duniya babu wanda ya kai shi kyau to ita dai da ke mace ce ba ta fita aiko shine manzon Allah ya ce ma Aisha je ki dubo mana ita <laughs> Aisha ta tafi sun maraja bayan ta dubo ta ta dawo faƙala sai manzon Allah ya ce ma za ra'aiti me kika gani kyakkyawa ce ko mummuna ya ce kai ma ra'aitu ta'ilan ban ga komi ba wannan irin masu yaushe za ka aure da <laughs> faƙala sai annabi ya yi dariya ya ce laƙadar ra'aiti khalan ik sha'arrat kullu sha'aratin minki ya ce wallahi na san kin ga mace ganin ta kawai sai da tsigan jikin ke tashi saboda tsananin kyanta ya da ce maduna ka sirru ai akwai sirri ba a faɗan komi sai dai kuma an ɗaura auren an shirya ta ana kawo ta Allah ya amshi ranta a hanya ba ta ma iso gidan manzon Allah ba akwai shaiba'u shaiba'u wasu malaman tarihi suna kiranta shamba'u bintu amrin a lokacin da annabi ya aure ta ya aure ta tana cikin jinin haila babu laifi don an ɗaura aure mace na cikin jinin haila amma kuma in an saki mace tana cikin jinin haila sakin bai yiwu ba aure babu laifi a ɗaura ko da mace tana cikin jinin haila bai ɓaci ba amma tana cikin jinin haila in aka aure ta aka sake ta kai sakin bai inganta ba wannan ne matsalar da malamai suka yi kace nace ce a kai manzon Allah ya aure ta ta taho haila ya same ta don haka babu hali manzon Allah ya kusance ta sai ta gama haila ana cikin haka sai dan annabi na ƙarshe autansa Ibrahim ya rasu a lokacin da ɗansa ya rasu wannan matan sai ta yi wata magana irin na munafikai ashe dai ba ta da imani ta ce laukana nabiyan ma mata a habbun nasi ilaihi wa a azuhu alaihi wanda mutumin da annabin gaskiya ne mutumin da ya fi so a duniya shine ibrahim don shine ɗansa namiji da ya saura manzon Allah ba shi da wani ɗa namiji a wannan lokaci sai ibrahim ɗin nan annabi ya fi son shi a kan kowa duka ‘ya'yansa misali ta bayaninta to da annabin Allah ne da Allah bai amshi ɗansa da ya fi so ba wa a alaihi wannan magana ko sai ta zo kunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka babu aure fa manzon Allah ya sake ta wa aujaba lahal muhra kuma manzon Allah ya wajabta mata sadakinta aka bata sadaki sai dai kuma Allah ya mata ukuba don ku har ta mutu ta rasa mijin aure har ta mutu bata samu mijin da zai aure ta ba ta yana cikin tarihu tabari mujallar na uku shafi na 166 mace ta bakwai ita ce fatimatu bintu bahak al'amiriya annabi ya aure ta bayan mutuwar matarsa da ake kiranta zainab bayan ta rasu Allah ya aure ita wannan mata fatima da ake kiranta al'amiriya eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan ya aure ta ana nan sai Allah ya saukar da ayan nan wanda Allah ya gwaji matan annabi Muhammad يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن وإن الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما Allah Maɗaukaki ya saukar da aya waɗannan ayoyi guda biyu a suratul ahzab aya ta 28 zuwa waɗannan ayoyi jarabawa ne Allah ya jefa a gidan annabi Muhammad babu dan adam da Allah zai bar shi ba tare da ya jarabta shi ba kowaye har kai Allah yana gwada ka a cikin gidanka Allah bai barin mu ya ku uwa sai ya gwada mu wannan aya jarabawa ce ga matan annabi Muhammad Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi kulli azwajika ka je ka tara matanka ka gaya musu in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in kuna sha'awar rayuwa ta duniya da ƙawanta ta'alaina ku zo kunna zan ba ku kyauta wa usarrihkunna sarahan jamila in sake ku kyakkyawan saki zan muku kyauta in rabu da ku saboda kuna son duniya da ƙawar duniya wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirata in kuwa Allah kuke nufi a ku samu yardansa da kuma yardan annabi Muhammad kuma kuna da nufin ku samu makoma ta kiyama ku samu gidan aljanna to ɗayan biyu ne ko dai ku zaɓi zama rayuwa ta duniya ko kuwa rayuwa ta kiyama in kun zaɓi rayuwa da annabi Muhammad tofa sai ku sha ɗamara don kuwa akwai jarabawa. Ku shirya zama da talauci, ku shirya, ku shirya, ku shirya. Sai ku zaɓi ɗayan biyu, fa inna Allah a abdalin muhsinati min kunna ajaran azima. In kun yi shirin samun lahira, to Allah yana muku albishir. Waɗanda suka kyautata zamansu da annabi Muhammad, waɗanda suka kyautata addininsu ga Allah, Allah ya musu tanadin babban lada a ranar tashin kiyama wannan umarni ne Allah ya yi wa annabi Muhammad saboda haka dole ne annabi ya isar da wannan sako hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim littafan ashabu sunan duk sun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da aisha bayan ya zo ya same ta an zauna ya fahimci hankalinta a kwance a kwance yake ya ce mata Aisha inni zakirun laki amran zan gaya miki wani al'amari amma abin yana da girma fala alaiki Allah ta sa’ajile kada ki garaje maganar da zan faɗa miki tana da girma don haka in na faɗa miki kada ki garaje kada ki sauri hatta ta sta'amiri abawaiki sai kin tafi gida ki kira babanki da mamanki ku zauna ki ce ka wani abu da annabi ya gaya mana ga wasu ayoyi da Allah ya saukar mana ba ni son ki yi garaje menene za ka gaya min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya saukar min da umarni ya ce in kira ku in ba ku zaɓi wacce take son duniya in mata kyauta in rabu wacce take son lahira to ta zo mu zauna amma fa da shirin za ta iya wahala za ta iya wahala ta rayuwa Aisha ta ce ko da annabi ya kira muka zauna wa kad alima shi kansa ya sani har a zuciyarsa anna abawayya lam kuna ya amurani bi firaqihi iyayena ba za su taɓa umurta na in rabu da shi ba shi ya sani su waye iyayenta ne fa Abubakar babban aminin annabi Muhammad annabi ya sani ba yanda za a yi sadina Abubakar ya ba mu Aisha shawara ta rabu da annabi ya sani to amma dole ne annabi ya isar da umarnin Allah don Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika je ka gaya wa matanka don haka dole annabi ya faɗa menene sako na Allah sai annabi ya ce inna Allah ya lalle Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul li azwajika wa in kuntunna turidina alhayata ad wa zinataha fata'alaina أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله ياتي إن كرنت مكو آيوين إن باكو زابي tsakanin zaman duniya da lahira wacce take son rayuwa ta duniya da ƙawarta ta zo in sake ta wacce take son rayuwa ta lahira ta fifita son Allah da manzonsa da gidan aljanna to ga albishirin da Allah ya mata bayan annabi ya gama faɗa fakultu aisha ta ce sai na ce masa fafi ayi haza astamiru abawayya cikin waɗannan maganganu da ka faɗa wanne ne abin da yake da tsanani ba zan iya baka amsa ba sai na je gidana nemi shawaran iyayena wanne ne a ciki yake da girma ya rasulallah ta ce masa fa inni uridullah wa rasulahu wa daral akhira ni na fifita son Allah da son annabinsa da gidan lahira a kan rayuwa ta duniya da kuma kawanta manzon Allah ya gode ma Allah ya farin ciki saboda wannan amsa da ya samu daga wajen Aisha yana fita ya fada ɗakin wata matar haka nan sai da ya zagaye ɗakunan matan shi Aisha ta ce wa fa'ala azwajun nabiyyu azwajun nabiyyi misla ma fa'altu matan annabi duk sun yi irin abin da na aikata Ruba duba a tabaqatul kubra littafin ibnu sa'ad mujallar na takwas shafi na 191 annabi sai ya shigo ɗakin amaryarsa fatima bintu bahak al'amiriya to fatima ga saƙon da Allah ya aiko ya ce in gaya muku matar da take son duniya ta zo in sake ta wacce take son lahira to ta yi haƙurin zama da ni wannan amaryar tasa sai ta ce ne na zaɓi duniya da kuma ‘yan uwana faktaraci duniya ta zaɓi duniya za ka yi mamaki kowa da irin halinsa hmm. abin da kake ganin bayyewa shi wani ya fi iyawa ita kuma lahira ba ta san shi dama ta auri annabi ne don a huta tunda ko ba hutun ga sako ma daga Allah to gaskiya gwamma a rabu ah, gaskiya zan tafi gida to annabi ko yadda Allah ya faɗa haka nan ya aikata fata alaina umatti kunna wa usarrih kunna sarahan jamila manzon Allah ku sai ya bata kyauta din ya sallame ta ta koma gida amma fakanat ba'du taqul ana shaqiqa Allah ya jarabce ta matan nan ta samu tabin hankali ta samu tabin hankali an ce da kanta sai tana yawo titi titi tana cewa ana shaqiya in kuna neman shaqiya a duniya wacce ta tabe babu duniyar babu kiyama to gani ta samu tabin hankali wa kanat ba'r inda duk ta ga kashin dabba sai tana tsinta tana tarawa wa tasta'dhinu ala azwajin nabi har ma takan nemi izini shiga wajen matan annabi wa tas'aluhunna takan tambaye su ibnu abdul barri a cikin al istia ya raunana sashi na kissan nata ya raunana sashi na kissan nata amma babu shakka haka nan ne wannan mata ta zaɓi rabuwa da annabi Muhammad don haka labarin ta yana cikin at-tabaqatul kubura mujallal na shafi na takwas da da tara ibnu sa'ad yake cewa zahabat aqluha hatta matat babu shakka wannan mata ta samu tabin hankali har dai ta bar duniya bata dawo cikin hankalinta ba don haka an samu mata waɗanda annabi ya sake su kafin ma su tara la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna matan da baku taba su ba baku kai ga jima'i da su ba babu laifi don kun rabu da su abinda ayan take karantar da mu kuma jawazun nikahi bila tasmiyatil muhuri daidai ne a ɗaura aure ba tare da an ambaci yawan sadaki ba ba a ma karɓi sadakin ba wato ana iya auren bashi bai saba makarantarwan annabi muhammad ba ana iya auren bashi abinda kawai bai inganta ba shine a ce babu sadakin za a yi aure to duk sa'ilin da aka ce an yi aure babu sadaki wannan aure bai inganta ba babu shakka amma don an yi auren a matsayin bashi ko da ba a faɗi yawan sadakin ba auren ya inganta don Allah ya ce la junaha alaikum idza in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariba Allah ya ce ko kuma ba kuma riga kun yanka musu sadakin da za ku ba su ba an ɗaura auren ba a ce ga yawan sadaki ba babu laifi don an ɗaura aure ba a faɗi yawan sadakin ba amma in aka ce babu sadaki ne sharaɗin an yi auren ba sadaki auren bai inganta ba amma ana iya auren ba tare da an faɗi yawan sadakin ba har ma kuma ta tara sai dai malamai suna cewa kai kada ka yi jima'i da ita sai ka gaya mata yawan sadakin wannan aya tana karantar da mu cewa wajibi ne mu yi wa matanmu kyauta a bayan rabuwa da su wajibi ne tunda ba su ci sadakin ba la junaha alaikum in an nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna kuma su kyauta amma idza khala biha in ka auri mace har ta tare auren ya mutu wannan wannan matan wajibi ne ka ba ta sadakinta gaba daya matan da ka aura bata kai ga tarewa ba auren ya mutu wannan bata ci sadaki ba amma wajibi ne ka mata kyauta akalla kyautan nan babu laifi dan ya kai rabin sadakin misali in dama sadakin ta dubu ishirin ne tunda an yi aure bata tare ba har auren ya mutu to yana da kyau ka yafi dubu goma wajibi ne ka mata kyauta amma ba a ce ga adadin abin da za ka mata kyautan ba shine Allah ya ce alal musi qadaruhu mai hali gwargwadon wadatarsa wa alal muƙutiri ƙadaruhu mai talauci gwargwadon talaucinsa mata'an bil ma'arufi wato jin daɗin da ake so a musu bi ma'ana kyautata wanda za a basu <clears throat> kyautan da za a musu ɗin nan bil ma'arufi ya zamanto kyauta ne wato tare abu ne wanda hankali yana iya aunawa an yi daidai haƙƙan alal na hakki ne kuma ga masu kyautatawa ba kimanta yawan abin da mutum zai yi kyautan da shi ba amma dai ya kamata mutum ya ya ba da abin da kima idan aure ya mutu kafin mace ta tare wajibi ne a mata kyauta idan kuwa bayan ta tare ne to wannan mata ta ji sadakinta ita ma ana mata kyauta ayan da ke bayanin haka yana tafi nan gaba insha Allah don haka babu shakka annabi Muhammad ya auri mata da dama wannan ba su kadai bane matan da annabi ya aure su busu ma tare ba suna da yawa waɗancan mata da kake ji ana faɗin su a tarihi mata ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su kuma har ma ya mutu ya bar wasu da rai amma waɗanda aka ɗaura auren don wani dalili ya sa ba su zauna ba auren bai tabbata ba kamar wannan da muka bayyana suna da dama Allah maɗaukaki shi ya bashi wannan iko kamar yanda mu kuma Allah ya taƙaita mana auren in kana son ka san tarihin ka dubi zadul ma'ad mujallar na farko shafi na 113 ko fathul bari mujallar na hudu shafi na 50 da uyunul asar mujallar na biyu shafi na 309 مكار آية قدا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إن كوكن سكما تنكاهن كتب كنسو الله ينا كرنت الدمو كنيا duba Allah maɗaukaki bai kawo kalmar jima'i a ƙur'ani, sai dai ya kawo kalmar taɓa su shafa su kai ka abin da ake nufi ana koya maka kunya musulunci addini ne da yake tafi da kunya wa in tsallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna in kun sake su kafin ku taba su kai ka san me ake nufi ko kafin ku kai ga jima'i da su wa qad farabtum lahunna farida alhali ko riga kun yanka musu sadaki matan da aka yi bayanin ta a baya ba a yanka mata sadaki ba ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida ka auri mace baka faɗi yawan sadakin ba sai auren ya mutu Allah ya ce wajibi ne kai mata kyauta sannan bata ci sadaki ba tunda aure bata tare ba amma wannan matar fa Allah ya ce kun aure matan min qabli an tamassuhunna kafin ku yi jima'i da su wa qad faradtum lahunna fariida ko riga kun yanka musu sadaki kun riga kun yanka musu sadaki sun tare ko ba su tare ba aure dai ya mutu kafin ku kai ga jima'i to fa nisfu ma farattum abinda kuka yanka musu din nan shine suka ci ma'ana rabi za a ba su rabin sadaki rabin sadaki za a ba su illa an yafuna sai fa in matan ta yafe in ta tausaya dangin matan wannan yafuna malamai sun yi bayani mai yawa akan lamirin inda yake komawa illa an na aw yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah mafi inganci shine abinda Allah yake nufi wajibi ne ka bar wa ka rabin sadakin sai fa in matan da danginta sun yafe maka ganin cewa an yi aure bata tare ba auren ya mutu a rage maka asara ba da ba dan akuya ko auren tunda ya mutu ai kuma ya dai a yafe a bar ma sadakin ma wahalar da aka sha na ɗawainiyar aure ai ya isa amma in ba yafewa suka yi ba to rabin sadakin ne matan nan ta ci aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuwa shi mijin sai ya ce na yafe sadakin gaba daya wato ɗayan biyu dai duk ana so ko dai ta sashin mata su yafe rabin ko shi mijin ya yafe ya ce ga sadakin duk ki rike sai Allah ya ce wa an tafu aqrabu littaqwa ku yafe sadakin nan shi yafi kusantar da ku ga kiyaye Allah wato wanda ya fi son ya yafe ma ɗan uwansa to wannan shi yafi zama kusa da Allah wala Sawul fadla bainakum kada ku kada ku manta falala wacce ta riga ta shiga tsakaninku wallahi da yawa muna yin sakaci game da ita wannan aya mutane zaka samu aure in ya mutu to shikenan kuma adawa ta shiga tsakanin gida biyu gidan mata da gidan miji Allah a ƙarshen aya yake cewa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta surukanta ya riga ya shiga tsakaninku har abada kar ku manta wannan falala da ta shiga tsakaninku ta aure meye ya haɗa tsakaninka da wancan gida aure ya haɗa ku to yanzu tun da an rabu kada ku manta wancan albarka na auren da ya haɗa ku a rabu lafiya don haka babu zagi babu tsinuwa inda hali wannan gefen ya ce na yafe nawa hakki ko wancan gefen ya ce na yafe nawa inna allaha bima ta'maluna basirun allah dai yana ganin abin da kuke aikatawa akwai saɓanin fahimta da aka samu a tsakanin malaman sunna akan cewa da a ce mijin zai mutu fa kafin ta tare din an yi aure sai miji ya mutu kafin ta tare mun ji bayanin da Allah maɗaukaki ya faɗa kashi biyu kashi na farko shine an yi auren kafin ta tare auren tare auren ya mutu amma ba a faɗa mata yawan sadaki ba Allah ya ce to wajibi ne a mata kyauta bata ci sadaki ba mun ji bayani na biyu an ɗaura auren an riga an yanka mata sadakin amma auren sai ya mutu ba tara da ita ba a nan shine Allah yake cewa fa nisfu ma farattum ta ci rabin sadaki to ina kuma ga an yi auren an yanka mata sadakin ko ba a yanka ba sai mijin ya mutu ba auren ne ya mutu ba sai shi mijin ya mutu shin matan ta ci sadakin ko ya haka nan ne aka samu sabanin fahimta al-imam malik yana cewa babu sadaki ga wannan mata amma za ta yi gado sannan kuma za ta yi takaba ka duba ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi mujalladi na farko shafi na 218 yana kafa hujja da hadisin da ya kawo a cikin muwatta mujalladi na biyu shafi na 572 da kuma riwaya ta al-imam shafi'i a cikin littafin sa al-ummu mujallar na hudu shafi na 69 a zamanin abdullahi bin umar aka ba da labari cewa akwai wata mata ibnata ubaidullahi bin umar yar wan abdullahi bin umar shine ubaidullah bin umar uwarta wato ita ce bintu zaidi bin khattab uwar matar tana auren yar Sayyidina umar ɗan sayyiduna Umar shine Ubaidullah bin Umar ya auri ‘yar yar sayyiduna Umar bintu Yazid bin al-Khattab sayyiduna Umar yana da wa ana ce masa Zaidu bin al-Khattab to ‘yarsa tana auren Ubaidullah bin Umar to a lokacin da aka yi auren famata <clears throat> shi mijin nata ya rasu walam yadkhul biha bai ma tara da ita ba wan sayyiduna Umar walam yusammi laha sadakan bai ambaci sadakin da zai bata ba an yi sadaki an yi auren akan sadakin da ba a san adadin sa ba ana iya daura aure in an zo kan batun sadaki ya ce to sadakin daga baya zan gaya mata yawansa in ka faɗa haka babu laifi sai a daura auren sadaki yana nan ba a san yawan shi ba daga baya sai ka faɗa in ka faɗi abin da ya kasa nan ne sai a tilasta ka dole sai ka kai haddin da ya dace a bada to an yi auren bai ambaci adadin sadakin ba sai ya mutu bayan ya mutu fabtagat ummuha sadaqaha sai uwar wannan yarinya ta zo tana neman a bata sadakin yarta qala ibnu umar kanin wannan din abdullahi bin umar sai yake cewa laysa laha sadaqun bata da sadaki walau kana laha sadaqun lam namna'kumuhu da tana da sadaki da ba mu hana ku ba walam ha kuma ba mu cuce ta ba da muka ki bata sadaki fa abad wannan matan ta kiyarda ta kiyarda lalle sai an bata sadakin yarta fa ja'ala bainahum zaid ibn sabit don haka sai abdullahi bin umar ya ce zaidu bin sabit babu wanda bai san iliminsa ba a tsakanin sahabban annabi muhammad tunda biki yarda da nawa hukuncin ba to ki je gurin zaid bin sabit ya yi miki hukunci faqaba Allah sadaka laha wa lahal mirasu don haka da ta je gurin Zaid bin Sabit sai Zaid bin Sabit ce babu shakka yarki ba ta da sadaki tunda ta tare ba mijin ya rasu ba ta da sadaki amma za ta ci gado wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik don haka in mutum ya mutu bai ambaci sadaki ba wannan matan ba za ta samu sadaki ba amma za ta yi gadon wannan mutumin don haka za ta yi takaba. malik ya ɗauki wannan fahimta amma sauran malamai ba su ɗauki wannan fahimtar ba kamar al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifa jumhur ulama'i sunna suna cewa in mutum ya mutu bayan ya yanka sadaki wannan matar ta ci sadaki ko da bata tare ba kuma za ta yi gadonsa suna da nasu hujja hujjansu ya fi ƙarfi akan na al'imamu malik hujjarsu tana cikin hadisi sahihu ibn maja hadisi na 1534 malaman sunna da yawa sun ruwaito hadisin kamar abu dawud al-imamu tirmizi alimamu ahmad shi kansa nasa'i ibn maja Al'imamu hakim a cikin al-mustadrak Al'imamu imamu a cikin sunan al-kubra hadisin alkama anna qauman atau ibn mas'udin wasu mutane suka zo gurin abdullahi bin mas'ud wannan abin ya auku bayan rasuwar annabi Muhammad. Wasu mutane suka zo gurin Abdullah bin Mas'ud, faƙalu suka ce, Inna rajulan minna ta wajen ra'atan ga wani mutum daga cikinmu ya auri wata mata, walam ya farid laha sadakan bai yanka mata sadaki ba, walam ya jima'aha ilaihi hatta mata, bai tara da ita ba sai ga cewa adali ya samu mutumin ya rasu. An yi aure bai faɗi adadin sadakin da zai ba wa matan ba amma an yi auren ajali ya same shi faƙala lokacin da aka masa wannan tambaya sai abdullahi bin mas'ud ya ce masu iltu an shay'in منذ فارقت رسول الله أشد من هذه yace musu walai tun na da annabi Muhammad Tunda manzon Allah ya bar duniya ba a min tambaya tambaya mai tsanani mai wahalar amsawa irin wannan ba in ji abdullahi bin mas'ud sai ya ce musu fa'atu gairi ku je ga wani ba zan iya amsawa ba domin tambaya ce da ta shafi hakki in ka ce akwai to hakkin magada ya shiga in ka ce babu hakkin magada ya shiga tambayar da ta shafi hakki tana da tsanani za ta kai ga ka ba ma wani halaliyan da ba nashi ba ko ka haramta ma wani abin da Allah ya halatta masa faktalafu ilaihi fiha shaharan su dawo yau su komo gobe sai da aka samu wata guda suna zuwa gidan abdullahi bin mas'ud ya ba su amsa abdullahi dan Mas'udu ya ki yace ni babu tambayar da aka yi min mai wahalan amsa irin wannan tun rabuwa na da annabi muhammad ku nemi wasu malamai ku musu wannan tambaya kaji malaman sunna na farko masu tsoron su yi ƙarya ma Allah tabaraka wa ta'ala gudun tambaya suke to yanzu akwai wanda neman tambayan yake ina mai tambaya wata guda suka yi suna zuwa gidan abdullahi dan mas'udi ya ƙi ba da amsa ku je ku tambayi wani saboda ya tabbata duk abin da ya faɗa Allah zai masa tambaya akai a ranar tashin kiyama sun makalu lahu fi akhir zalika a ƙarshe da suka tabbata ba zai ba su amsa ba sai suka ce masa man nas'alu idza lam nas'alka wa anta akhiyatu ashabi rasulil eh, ashabi muhammadin fi hadha baladi yabna mas'ud in ba mu tambaye ka ba wa za mu tambaya alhali kai ne mafifici daga cikin sahabban annabi muhammad da suke da rai yanzu a garin nan kai ne wanda ka fi daraja wala na najidu ka ba mu samu wani ba in baka ba mu amsa ba ya mu yi faƙala sai ibnu Mas'udi ya yi shiru ya ce to ba mu mafita sa'aqulu fiha bi jahdi ra'ayi zan gaya muku amma ga sharadi ku sani abinda zan faɗa ɗin nan ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi ba ne ya faɗa bi jahdi ra'ayi tsananin ƙoƙarin fahimta ta ne kuna ji suka ce muna ji fa in kana sawaban fa min Allah wahdahu la sharika lahu in gaskiya na faɗa to Allah ne ya datar da ni har na iya faɗan gaskiya wa in kana khata'an in kun tafi gabo ne yace an yi kuskure fa min ni ne dama ni tara ne wallahu wa rasuluhu minhu bari'un Allah da manzansa ba su kuskure kun yadda suka ce muna sauraro yace ara abinda na fahimta an aj'ala laha sadaqan mutumin nan tunda ya yanka mata sadaki ya mutu bata karbi sadakin ba sadakin nan ta ci a bata sadakinta ka sadaqi nisa'iha la waksa wala shatata a dubi wannan mata a samu matan gari su kimanta irin wannan mata sadakinta baya wuce kaza don su ma mata kaman haja ne akwai ta dubu goma akwai ta ishirin wata mata kai dubu ɗari abdullahi dan mas'ud ya ce a nemi mata su dube ta la waksa wala shatata kada a yi ƙari matan nan za ta yi kaza sai a yanka mata sadaki daga dukiyar mamacin abata. bata wala halmira su kuma in an tashi raba gado har da ita wa alaihal iddatu arba'atu ashhurin wa ashara kuma za ta yi ta wata hudu da kwana goma duk da shike mijin bai taba tarawa da ita ba <clears throat> yace wannan ita ce fahimta ta yana rufe baki wa zalika bi sam'i nasin min ashja <clears throat> taruwa aka yi ana so a ji amsar da abdullahi dan mas'udu zai bayar game da wannan tambaya don a zamanin tambaya tarihi ta kan al'umma <clears throat> lokacin da eh, abdullahi dan mas'udu ya ba da wannan amsa faqamu fa faqamu eh, akwai wata kabila da ake kiranta ashja suna gurin daga cikinsu akwai wani mutum ana kiransa ma'aqilu bin sinan sai ya miƙe wannan ƙabilar ta ce bisa wakilcin wannan mutumin nashhadu annaka qabaita bi misli alladhi qaba bihi rasulullah mun shaida wallahi abdullahi dan mas'ud hukuncin da yi nan annabi yayi irinsa kaga kenan yana nuna maka annabi yana iya wani abu wanda sahabbansa ba sa gurin wasu ne suke gurin don haka ba ba ne a ce kowane sahabi ya san hadisan annabi muhammad waɗannan mutane suka ce wallahi mun shaida hukuncin nan da ka bayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irinsa fi imra'atin minna akwai wata mata daga cikinmu yuqalu laha ana kiranta barwa'u bintu washikin. barwa'u sunan matar kenan barwa'u bintu washikin irin haka ya faru da ita zamanin annabi yana da rai aka zo aka tambayi manzon Allah annabi ya ce tun da mutumin ya mutu bai bata sadaki ba ta ci sadaki ko da shike bai tara da ita ba a yanka sadakin nan a bata sannan kuma a bata gado kuma za ta yi ta kaba za ta yi idda fama iya abdullahi fariha bi shay'in ma fariha yawma izin ba a taba ganin abdullahi dan ya yi farin ciki saboda wani abu da ya aikata irin farin cikin da ya a wannan ranan ba illa bi islamihi malamai suna cewa sai dai farin cikin da yayi ranar da ya karbi musulunci a gaban annabi Muhammad babu farin cikin da Abdullahi dan Mas'udu yayi a rayuwarsa bayan farin cikin musulunta sai farin cikin ya ba da amsar da kafin a tashi aka tabbatar gaskiya ne sun makala sai ce Allahumma in kana sawaban ya Allah in gaskiya na faɗa faminka wahdaka to daga wajenka ne kai kaɗai la sharika laka babu mai tarayya da kai wannan hadisi malaman sunna da dama sun ruwaito kuma hadisi ne wanda babu kura babu shakka a kansa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan hujja al-imamu ahmad al-imamu shafi'i al-imamu abu hanifa mafi yawan malaman sunna suke cewa in mutum ya mutu bayan ya auri mace an yanka sadaki bai bata ba wannan matan ta ci sadakin saɓani da fahimtar da al'imamu malik ya dogara da ita yana da nasa hujja Allah baraka wa ta'ala ya gafarta mana baki ɗaya Allah ya sa mu cika da imani za mu dakata haka kuma lokaci ya yi nisa ko tambaya ba za mu amsa ba a yi haƙuri misalati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل, واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم